وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسي دا مكي كرنت وانا لتافي دا مختصر الداء والدواء نا الحافظ ابن القيم الله يمس رحمة za mu tashi yau darasi na goma sha hudu har yanzu malam yana bayani ne game da ta'ammulat fi ba'dhi uqubatil ma'ana yana yin bayani cewa wato mutum idan yayi nazari zai ga wani shashe na ukuba da ake wa masu saban Allah saban Allah yana haifar da wasu wato wata ukuba ko wasu ukuba akan mai aikata saɓo. to shine malam zai yi ta'ammuli yace ta'ammulat ma'ana a yi nazari a duba a ga irin yadda saban Allah yake haifarwa da mai aikata shi wato ukuba ko kuma azaba iri-iri a duniya badda wadda zai gamu da ita a lahira to mun tsaya inda malam yake bayani game da cewa wa minha at-tasabbut an ta'ati wal iqad anha cewa saban Allah daga cikin ukubar da yake haifarwa ga bawa shine at-tasabbut an ta'a yana dan kwafar da bawa ga barin yawan yi wa Allah da'a idan mutum yana saban Allah saban zai masa tasiri ta yadda ba zai iya da'a ba sai kaga kullum yana ja baya dangane da yi wa Allah da'a wal iqad anha kuma ya zauna ma'ana ya kasa miƙewa wajen yi wa Allah da'a wa minha daga cikin uquba da ake yi ga mai saban Allah ja'alul qalbi asamma saban Allah yana mai da zuciyar mai aikata shi asamma ta zamo kurmar zuciya ko kuma bebiya la yasma'ul haqq ko da an gaya masa gaskiya ba zai iya fahimta ba ba zai ji gaskiya ba bare i fahimta abu kama saban Allah yana mai da mutum daidai la yantiqu bihi baya iya faɗar gaskiya a amma saban Allah yana mai da mutum makaho la yarahu baya iya ganin gaskiya fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi sai ya zamo alaƙar da ke tsakanin zuciyar bawa da gaskiya الذي لا gairuhu kan nisbati baina أذن الأصم والأسواق zuciyar bawa za ta zama dangane da alakarsa da gaskiya tankar kunnen wanda ake al'asam shine kurma wal ta yadda baya ji in an kira shi ko an yi masa magana to zuciyarsa ba ta ji in an kira ta zuwa gaskiya haka zuciyar za ta zama ta kurumce gabanin jin gaskiya ko da ana gaya mata sai ta zamo daidai da kurman da yake kunnansa baya ji inda za a yi ta masa magana ba zai ji ba to zuciyarsa haka za ta zama sabon Allah sai ya mai da zuciyar ba ta jin gaskiya wa ainul a'ma sai zuciyar ta zama tamkar idan makaho sai da in kana yi masa nuni ba zai gani ba to zuciyar ba ta iya ganin gaskiya wal alwan sai da baya iya wanda bai da ido baya iya gane bambancin launuka to haka zuciyar mai saban Allah za ta zama ba ta gane gaskiya ba ta iya ganinsa ta tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ba za ta iya ganewa ba walisanil akhrasi zuciyar mai saban Allah za ta zama kamar harshen wanda yake bebe wal kalam wanda baya iya magana wa bi haza saboda haka ne yu'lama za a gane cewa annal ama was samam wal bakum lil qalbi bizati wal haqiqa da Allah ta'ala ya siffanta wasu zukata yace summun bukumun umyun fahum la yaqilun zuciyar ta zamo wato makauniya ta zamo ta kurumce ta zamo ta bebance to irin wannan Allah yake nufi ma'ana ta zama ba ta iya jin gaskiya ba ta iya ganin gaskiya ba ta iya magana da gaskiya yace bisa haƙiƙa da Allah ya faɗa wato zuciyar hakikatan tana iya zamowa haka din ta zamo summun bukumun kuma umyun daidai da idan da baya gani daidai da kunnan da baya jin magana daidai da harshen da baya iya tankawa walil jawarihi bil ardi wat tab'iyya haka nan ragowar jiki kuma sai ya zamo dama ita zuciya ita ce jagora in ta lalace jiki kuma dukkanin sa ya ne ya lalace kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace wa inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu idan wannan tsoka ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat in ta baci fasada al jasad kullu zuciya in ta inganta jiki zai inganta in ta lalace jiki kuma zai lalace shine yace idan zuciya ta lalace sai ga ragowar jiki kuma bitabaiya sai zamo yana bin jikin wajen lalacewa Allah ta'ala yace fa innaha la ta'mal absar yadda al'amarin yake ai ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata dake kirji su suke makancewa an gane ko saboda haka saban Allah yana mai da zuciya ta zamo wato ba ta iya ganin gaskiya ba ta iya jin gaskiya ba ta iya ainihin magana ta faɗi gaskiya wa minha daga cikin uquba da ake ga mai saban Allah al-khasfu bil qalbi Allah ta'ala zai kifar da zuciyar shine al-khasf ya nitsar da ita kama yukhsafu bil makani wa ma fihi kamar yadda Allah yake nitsar da wasu masu saban Allah a cikin ƙasa irin su karuna Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard karuna da yayi sabo yayi alfa'ari sai Allah ya tsaga kasa sai ta haɗiye shi shine al-khat ma'ana sai Allah ya nitsar da mai saban Allah irin yadda ya nitsar da karuna hakikatan to zuciyar mai saban Allah ita ma tana iya ana iya kisfe ta wa ma fihi da abin da ke cikinta fa yuktafu bihi ila asfalis safilina ma'ana Allah zai nitsar da zuciyar zuwa ƙarshen ƙasa ainihin na 'yan wuta wa hula ya yash'ur amma mai wannan zuciya ba zai gane ba wa alamatul khasfi bihi amma alamar da za ta nuna wannan zuciya an kisfe ta na hula ya yazalu jawwalan haula sufliyat za a ga mai saban Allah ba zai gushe ba jawwal yana ta kai kawo haula as-sufliyat wato yana kewaye abubuwa marasa amfani marasa kima marasa daraja walkazurat da ƙazanta warraza'il da ababa waɗanda suke wato ƙasƙantattu za ka yi mamaki mai saban Allah kullum inda yake bibiya waje ne na ƙazanta waje ne na ƙasƙanci waje ne wanda yake bai dace a ce irin wannan za a ganshi a wajen ba amma tunda da Allah ya rigaya ya lullube shi to sai Allah ya kaskantar da shi ya zama irin waɗannan gurabe yake bi irin wannan gurabe yake bi ma'ana ta bakin bahaushe ne duk wanda bai yi sharan masallaci ba to ba ta kasuwa shi zai yi ba ta guraben da yake mafi kazanta ne saboda duk mai sabon Allah ba za ka same shi a masallaci ba kuma masallaci shine mai guri da ya fi albarka a duk duniya ba za ka same shi a masallaci ba masallaci shi fi ko'ina albarka sai dai ka same shi a otel gidan rawa ko gidan masha'a to wanne fi daraja masallaci ko kuma can inda ake dara dabar da ake dara inda ake ko dara ta kaskantacciya ko mai daraja irin yadda suka sa wata dara suka ce mai daraja ce kasan akwai dara da ake cewa da ita ta manya to tunda ko bai je masallaci ba to ya je idara kuwa a irin wanda ake ake tura abin nan din nan a yi ta kes kes ana ta canja gida sai a kashe lokaci mai tsawo ana yi tunda bai je ya yi zikiri ya yi karatun ƙur'ani a masallaci ba can zai ƙare ko kuma ka gan shi masha Allah kana ganin mutum ne mai daraja amma sai ya kare a gidan kallo tsakanin 'yan ganye da 'yan abin nan wadda level ɗinsu ba bai kamata ya zama irin wannan to amma ina zai je tunda ya lalace dole can zai je yana fa da abin kallo a ɗaki a gida amma sai ya ce wai in ya zauna shi kaɗai ba zai iya jin daɗin kallon ba bari ya je ciki haka Allah zai hukunta masa sai ya tashi ya je cikin inda ake ta busa abin nan hayaki duk yayi abin nan sama ta lullube haka zai je ya zauna a cikin ana ta hayaniya saboda ai ba zai inda da je masallaci ya samu nutsuwa ta zuci ba ya iya zikiri ba to tan zai kare dole haka ne za ka san da shi gurabe na kaskanci guraben da girmansa bai kamata ya zamo a nan ba idan bai je aikin umra da aikin hajji ba to kuma zai kashe kuɗi ya je kallon bal a ƙasashen turawa ko kuma ya je ma mafi kaskanci abin da ya fi bal ma lalacewa shine cannibalism cannibal wani biki da ake a brazil na tsiraici akwai 'yan najeriya suna zuwa suna da kuɗi kuma wallahi suna zuwa yan najeriya ya je ya bi layi a yi biza mai tsada ya biya kuɗi ina za ka zan je brazil me za ka je kallo tsiraiki inda ake yawo tsirara mata da za a kashe lokaci mai tsayi ana ta masha'a ah to ai ba zai iya zuwa yi umra ba in ya je can ba daɗi kamar yadda wani ya bani labari wannan ba tatsuniya ba ce kuma wallahi duk abin da muke faɗa malam yake gaya mana akwai shi a waƙi zahiri wallahi malam wani yake ban labari sun tafi umra da wani lalatacce malam malam da ya je aka je umra malam kwana ɗaya kwana biyu ya ce shi wallahi ba zai iya wannan harkan ba wallahi wallahi ya ce shi ba zai iya ba wannan ba tatsuniya ba ce a ƙarshe ya tare a ɗaki ya ce shi ba inda zai ji ba sallah sai dai a kamar abu kai a ƙarshe hankalinsa ita shi ya ce shi ba sai ya koma duk yadda za a yi ba zai zauna wallahi malam wallahi ma ya kasa zama yake ba zai zauna ba yake ina ai take ya juyo wallahi malam wannan ba tatsuniya ba ce wanda aka je da shi yake gaya mu saboda ai ba mahallinsa ba ne zuciyarsa ba ta irin nan ba amma fa da zai je kallon bal ne ko kallon wannan raiki shi kan zai zai abin nan zai iya zama amma maka yake ba ba ba zai iya ba ke ina haka ya juya ya baro abin nan to saboda haka zuciyar ta riga ya ta lalace duk wajen alheri ba wajen ta bane amma wajen kaskanci to nan zai je e za ka fitar da shi a wajen ba zai iya zuwa masallaci ko inda ake karatu ko inda ake zikiri ba zai iya ba amma ba duk inda ake shirme kuma zai iya zuwa ya zauna a wajen ya kashe awanni kuma ya fi jin daɗi kaga Allah ya kaskantar da shi saboda zuciyarsa saban Allah ya lullube shi aka hana shi wannan albarka ta masallaci ta wajen wa'azi ta wajen karatu ta wajen alheri sai abin da yake akasin haka kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allah kama yadda kuma zuciyar da Allah ya ɗaukaka ta da da'a wa qarrabahu ilayhi ya kusantar da zuciyar zuwa ga mahalicinta la yazalu jawwalan hawla al'arshi shi kuma duk inda zai je to waje ne na neman yardar Allah kewayen al'arshin ubangiji wannan yana daga cikin ukuba da ake ga mai sabon Allah shi da zuwa wajen alheri haihata haihata duk inda ka neme shi neme shi a wajen kazanta neme shi a wajen kazanta yana da mata hudu mata hudu kuma ɗaya matar 'yar ƙasar waje ce baturiya ko balarabiya ɗaya 'yan nijar ce guzuwa ɗaya yar abin nan ce yar kaza ce kowace matar in kuɗi yana siya zai zaɓo mafi amma wallahi malam in ka je ka ganshi da wata kaskantacciya sai ka ce to waɗanta mata ai sun fita komai in Allah ne zai ga dama sai ya tafi kaskanci duk abin alheri ba nasa bane sai ga yana bin wasu mata ai kazantatu sai to me zaka samu anan haka lalacewa ce lalacewa ce in ana sayan mata suna iya suna da kuɗin da za su ya amma duk ba wannan bane sai sai Allah ya hana su sai dai su bi kazanta wa minha daga cikin ukuba da ake yi ga masu saban Allah al-bu'du anil birri za su yi nisa da birri shine da'a wal khairi da alheri wa ma'alil a'mal da ayyuka madaukaka wal aqwal da zantuttuka madaukaka wal akhlaq da halaye madaukaka duk ba nasu bane Allah ba zai ba su ba Allah ba zai ba su ba dai inda ka neme su neme su cikin akasin wannan ba dai birri da da'a ba ba dai kyan hali ba ba dai ayyukan ma'alin amal ayyuka na gari ba ba wajen maganganu maɗaukaka na alheri ba ba wajen halaye kyawawa ba sai dai akasin haka kala a salaf wani daga cikin magabata ake cewa inna hadal quluba ku sani wannan zuciyar da kuke ganinta jawwala tana kai kawo tana yawo famin ha akwai zukatan da ma ya julu haula al'arsh duk inda za ta je shine kiwayen al'arshin ubangiji inda Allah yake so wa min ha ma ya julu haula akwai kuma wacce ita ba inda za ta sai wajen juji shine hush juji bola nan ne mahallinta amma duk inda yake mai tsafta ba ta bane ba ta bane saboda zuciya ai ba ta da kyau kazantacciya ce duk inda za ta nema wajen da yake na asha wa min ha daga cikin hukuma da ake ga mai saban Allah mashul qalbi ana shafe zuciyarsa ma'ana al-masakh shine irin abin da Allah ya ga Yahudawa da suka saba wa Allah sai Allah ya juyar da su ya shafe su daga 'yan adam suka koma birai da aladu hakikatan kuma haka suka koma ma'ana Allah ya canja halittarsu saboda sabon Allah to mai sabon Allah in ma halittarsa ba ta canja ba ta ɗan adam zuciyarsa za ta canja a madadin ta zama zuciya ta ɗan adam sai zama zuciya ta kare ko ta alade ko ta wata kaskantacciyar dabba kama tumsaku sura kama yadda ake canja sura yadda Allah ya ba mu labari game da Yahudawa Allah ya ɗinsu ya canja su saboda yawan sabon Allah daga mutane suka koma birai da kuma aladu faisirul kalbu qalbu ala al sai zuciyar mai sabo ta zama kamar zuciyar dabba allazi shabahu wacce sabansa yi kama da ita fi akhlaqihi cikin dabi'unsa wanda yayi kama da wannan dabba cikin dabi'unsa wa amali da ayyukan wa tabi'ati da dabi'arsa fa min al akwai daga cikin zukata ma yumsaku ala kalbi khinzir zuciyar da za a mai da ita irin ta alhinzir li shiddati shabahi sahibihi bihi saboda mai zuciyar ya yi kama da alhinzir ai mun san ɗabi'ar alhinzir ko alhinzir kowa ya san neta na alhinzir ai cikin dabbobi kowane ana faɗar ɗabi'arsa me ɗabi'ar alhinzir rashin kishi kazanta rashin kishi rashin kishi rashin kishi shi alhinzir yana daga cikin dabbobi ko abin nan ce kare da magi za ka ji ana rigima kowa yana da matarsa kuma ba zai yadda wani ya shigo huruminsa ba amma ban da alhinzir shi ba yi da abin nan ba yi da kishi to mai irin wannan ɗabi'a sai ya zamo irin ɗabi'a ta alhinzir baya kishi ‘ya'yansa da matansa bai damu ba saboda mai zuciyarsa ta zama irin ta wannan dabba wa min ha wata zuciyar za ta zama ma ku ala khuluqi kalbi kalbin a mai da shi kamar zuciyar kare mai bin kazanta au himarin ko jaki eh, jaki yana da ɗabi'u wadda ake rena shi a kanta kamar gabawa wauta da rashin rashin wato yawwa irin ɗabi'u dai na jaki au hayya ko ɗabi'a ta macijiya kowa ya san ɗabi'ar macijiya shine mugunta da ƙeta Abu akarab ko kunama kunama ba sai ka mata laifi ba ita ko kawai in dai ta dan shafa abu sai kawai ta kai mai harbi ita komai ma abin to haka zai zama ɗabi'arsa shi bayi da alheri wa gaida zalika da ɗabi'un da ya kasance akai haka zuciyarsa za ta kasance akai wa ta ta'wilu sufyan ibn uyayna fi qawlihi ta'ala yana daga cikin abin da sufyan dan uyayna Allah ya masa rahama yayi tawili ma'ana ya fassara faɗin Allah ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a bayan ƙasa wala sa'irin ko tsuntsu ya tsiru bi jana'ihi da yake tafiya a cikin iska da fukafukansa guda biyu illa umamun amsalukum Fati su ma al'ummomi ne kamar ku kowace dabba to ‘yan adam suna siffantuwa da dabbobi abin da yake raba ɗan adam dabba shine imani in ya zama mumini to zai siffanta da sufofi da Allah yake so dan adam mai imani ya siffanta da su amma in ba haka ba kuwa to zai bi ne sifa ta wata dabba zai bi ne sifa ta wata dabba zai tsiraita daga dan adam ta ya koma ya zama kamar dabba bal Allah ta'ala ya bayyana wasu cewa dabbobin ma me sun fi su dacewa bal hum adallu sun fi dabbobi ma ainihin tabewa da barin hanya wa ha daga cikin ukuba da ake ga mai saban Allah makrullahi bil makiri Allah zai yi makaru ga mutumin da yake ganin shi makiri ne akwai mutanen da suke makirai ba su da aiki sai shirya makirci ga bayin Allah a bayan duniya ƙoƙarin tabar da bayi zamar da su cutar da su to sai Allah ya mayar musu da irin makarinsu a kan shi ne faɗin Allah wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah yana yi musu yana mayar musu da makircin su Allah yana mayar musu da makircin su wa mukhada'atu lil mukhada' sai Allah ya mayar da yaudaran mai yaudara akan shi Allah yace yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna wai tunanin ai suna yaudara Allah ba san Allah yana mayar musu da yaudarar su kansu ba kansu ke yaudara ba Allah Allah ba a yaudara shi Allah ba a yaudara shi wastihza'uhu bil mustahzi suna izgili da addinin Allah ko da Allah Allah yana mayar musu da izgilin su kansu wa izaghatuhu lil qalbi za'iqi anil haqq sun nufi cewa ba su ba gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ya ce to ku tafi ɗin ku karata falamma zago a zagallahu kulubahum da suka karkace suka ce a'a ba su ba Allah ba sa san Allah Allah ce dama ai ba ruwana da ku sai ya karkatar da su ya kyale suka tafi inda za su tafi bai dawo da su kan hanya ba tunda dama ba su zaɓi hanya ta daidai ba kaga Allah ya mayar musu kenan da me irin abin da suka yi da irin shi za su samu sakamako da irin shi za su samu sakamako su tamanin su ai suna yaudara Allah ne tamanin suna izgili tamanin su suna makaru ba san cewa ashe kansu suke wa ba abin kansu zai koma a ƙarshe kansu zai koma a ƙarshe kuma wannan hukuma ce ga mai sabon Allah ya rika yin abubuwa ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe sai al'amarin ya yi ya juya kanshi duk abin da ya nufi na sharri kansa zai koma ƙarshensa ba zai yi kyau ba wa min ha daga cikin ukuba da ake ga masu sabon Allah naktul kalbi. hatta yara al-batil a juya zuciyar mai sabon Allah ta yadda zai rika ganin barna ita ce daidai wal haqqa batilan ya ga gaskiya ya ga daidai kuma cewa shine ba daidai ba wal ma'rufa munkaran ya ga ma'rufi abin da yake shi ya dace ya ganshi ba haka ba cewa munkari ne wal munkara ma'rufan munkari kuma ya ga shine wai daidai shine daidai wa yusiru wa yara annahu yuslah yana barna amma wai yana cewa ai gyara yake yi kamar yadda Allah ya bamu labari a suratul baqara masu barna wa idza qila lahum la tusiru fil ardi qalu innama nahnu mabarnata ne fa amma an kace sai ce a ah, wannan ai ba barna gyara ne gyara ne ba barna bane to yanzu ina gyara abin da suke aikata na sabon Allah babu gyara barna ce amma su suna ganin ai hakan shine daidai hakan shi ne daidai wa yasuddu an sabilillah ya toshe hanyar Allah wa huwa yara annahu yadu ilaiha amma shi a tunanin sa wai hakan ai yana ma kira ne zuwa ga hanyar ya bude kofar ma da za a je zuwa ga Allah wa yashtari dhalalata bil huda yana musanya shiriya ya karbo mata yana musanya shari'a ya karbo bata wa huwa yara annahu ala alhuda yana ganin ai shine ma akan daidai shine ma akan daidai wa yatba'u hawahu yana bin san zuciyarsa wa huwa yaz'umu annahu muti'un li maulahu a kuma yana cewa ma shi ai mai da'a ne ma ah, to in ma abin nan hanyar ai mu ne ma ke kan daidai in ma bin Allah ne ai mu muke bin Allah amma duka duba barna da suke irin waɗannan masu barna amma in kai masa cewa kai tsoron Allah sai ah, to ba mu ba mu ne na Allah ba ba ne na Allah ba ai hanyar Allah muke yanzu wannan ita ce hanyar Allah wannan barnar ita ce daidai hakan shi ne daidai ba zai iya ganewa ba saboda yana tafiya ne upside down kafar na sama kan na kasa wa kullu hadhihi min uqubati dhunub duk wannan da aka lissafa yana daga cikin ukuba da ake yi ga mai saban Allah aljariyati alal qalbi wanda yake gudana akan zuciya wa minha daga cikin ukuba da ake yi ga mai saban Allah hijabul qalbi anir rabbi fid dunya Allah zai sa shamaki tsakaninsa da bawa a duniya ba ruwan Allah da irin waɗannan mutane wal hijabul akbaru yawmal qiyama kuma su jira gobe kiyama lokacin da Allah zai sa hijabi shamaki mafi girma tsakaninsa da su a kiyama dama a duniya ma Allah ba ruwan shi da su ya riga ya sa shamaki tsakaninsu da irin waɗannan mutane saboda ba ruwansu da Allah shi ma Allah ya ce ba ruwan shi da su to haka za a tashi a kiyama Allah zai sa shamaki tsakaninsa da su kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah yake bari dai abin da suke aikatawa ai rana ala qulubihim ya to yayi rainu shine wato ya sanya wani baki da ya lullube zuciyarsu kalla innahum an rabbihim yawma idhin shi kyale su waɗannan mutane kalla yadda al'amarin yake shine innahum su waɗannan wanda sabo ya lullube zuciyarsu da baki din nan innahum an rabbihim yawma idhin su dangane da ubangiji a gobe kiyama lamahjubuna ababan shamakewa ne Allah ba ruwan shi da su ba zai magana da su an yi rigaya a gobe kiyama an yi shamaki tsakaninsu da ubangiji فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم saban Allah ya yanke tsakaninsu da tafiyar da zuciyarsu za ta yi fayasilu ilaiha don su kai ga wato gurbin da fayarau ma isliha wa zakiha za su iya ganin abin da zai gyara musu zuciya ko ya inganta ta ba sa iya tafiya su gano wannan wa ma yufsiduha wa yashqiha ba sa iya gane abin da yake bata zuciya da abin da yake sanya ta shakawa shine tsiya wa an yaqta'u al-masafata bayna qulubihim wa bayna rabbihim saban Allah zai hana su tafiya ta yanda za su kai tsakanin su da ubangiji domin ubangiji zuwa tafiya ake har a kai gare shi an gane ku duk bayi kullun nasi yaghduni in aka waye gari kowa yana kokari ya kai ga ubangiji ma'ana ya kai ga samun yardar Allah in aka wayi gari kowa fafutukarsa shine yaya zai kai ga abin da zai sa ya samu a ranar da zai mutu ya zamo ya yantu daga azabar Allah ya kai ga ubangiji ya samu yardar Allah to din mai saman Allah ba zai iya wannan tafiyar ba Allah ba zai bashi wannan dace ya taka ya je inda zai samu yardar Allah ba fatasilul qulub ilaihi yadda zuciya za ta kai ga ubangiji fatafuza bi qurbihi wa karamatihi zuciya ta rabauta da kusanci da mahaliccinta da samun karama girmamawa daga ubangiji wa taqirra bihi aynan sayan da bawa zai yi farin ciki in ya gana da ubangiji wa tasiba bihi nafsan zuciyarsa za ta yi daɗi domin yayin da bawa ya gana da ubangiji to a lokacin zuciyarsa za ta yi daɗi kuma zai yi farin ciki bal kanat zunubu hijaban zunubi zai zamo masa hijabi shamaki bai na hun wa bai bain qulubihim tsakanin ma zuciyarsu da su kansu wa hijaban hun wa bai na rabbihim wa khaliqihim saban Allah zai zamo ya yi hijabi tsakaninsu da ubangiji saboda haka ba za su kai ga samun yardar Allah ba ba za su kai ga samun yardar Allah ba saboda kullum suna cikin dulmiya ne kullum suna cikin ƙara nutsawa cikin fushin ubangiji saboda mai saman allansu in yayi yawa har sai ya zamo ya yi musu shamaki tsakaninsu da isuwa izuwa ga Allah wa minha daga cikin ukuba da ake ga masu saman Allah almaishatu zan kafi fi rayuwa almaishatu maishatu fi rayuwa mai kunci a duniya wa fil barzakhi da rayuwa mai kunci a barzahu wato shine tsakanin duniya da lahira kenan in an mutu to ana ana tsakanin duniya da lahira ana barzakh wata rayuwa ce kai dai ka bar duniya sannan baka je kiyama ba dan ba a tashi kiyama ba kana tsakani to rayuwa ce ita ma mai zaman kanta idan mutum na kirki ne zai yi rayuwa mai daɗi a wannan tsakankanin in na banza ne kuma ya samu kunci a wannan rayuwa kafin a tashi kiyama kenan wal azabu fil akhirah sannan an je lahira kuma ya fada cikin azabar Allah kala ta'ala Allah ta'ala ce wa man a'rada an zikiri wanda ikau da kai ya juya baya ga barin ambatona ya ke mun biyayya ya dauki sabona ya mai da shi shine gaba gare shi fa inna lahu ma'ishatan zanka lalle yana da rayuwa mai kunci a duniya kenan wa nahshuruhu sannan za mu tashe shi yau qiyamati a ranar alkiyama A ma yana makahu a ranar alkiyama yana makahu wala takirru al'ainu ainihin ba zai yi farin ciki ba wala yahdahu alqalbu zuciyarsa ba za ta ji daɗi ba wala tasma innun nafsu ransa ba zai nutsu ba illa bi ilahiha sai in ya samu kusanci da ubangiji wanda zai samu farin ciki ya samu kwanciyar hankali ya samu itmi'nani nutsuwa a zuciyarsa sai wanda yake da alaka da Allah ta'ala domin duk wannan na Allah ne yana ba da shi ne ga wanda yake da alaka da shi illa bi ilahiha sai da alakarsa da ubangiji wa ma'budiha abin bautar rai allazi huwa haqqun wanda shine gaskiya wa kullu ma'abudin siwahu batilun duk abin da ake bautawa ba Allah ba barna ne batil ne batacce ne faman karrat ainihu billahi duk wanda ya ji daɗi zuciyarsa ta samu nutsuwa da Allah karrat bihi kullu ain to komai ma zai ji daɗinsa komai ma zai ji daɗinsa wa man lam takirra ainihu billahi duk mutumin da bai samu kusanci da Allah ba bai samu kararatu nafs zuciyarsa ta yi daɗi daga motsa da Allah ba taqatta'at nafsuhu ala dunya hasarat zuciyarsa za ta kasance cikin hasarat ma'ana nadama da damuwa ne a duniya ba zai ji daɗi ba ko da ya mallaki abin duniya ko da ya mallaki abin duniya to jin daɗi dai na samun nutsuwa a zuciya Allah ba zai bashi shi ba don ba da alaka da Allah kuma ba a jin daɗi a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali sai ta hanyar Allah sai alaka mutum bawon da yake da alaka da ubangiji shi yake jin daɗi muna sake nanatawa muna faɗa abin duniya ba shi shine ake ɗanɗanin daɗi ake ji ba don ka samu arziki don ka samu dukiya don ka samu kaza ba shi ne jin daɗin ba wasu suna da wannan duka amma sun rasa abin da yake musu daɗi ba abin da suke samun ɗanɗanansa duk abin da mutane suke ganin akwai daɗi a ciki su ba sa jin daɗin saboda ai Allah bai yarda ya ba su wannan jin daɗin ba da ake samu ba su da alaka da Allah saboda haka duk wanda ba shi da alaka da Allah bai ji daɗin ganawa da Ubangiji ba to babu abin da zai ji daɗin sa kuwa wallahu ta'ala inna ma ja'ala alhayata tayyiba Allah ta'ala ya sanya rayuwa mai daɗi ne liman amana bihi ga wanda imani da shi wa amila salihan yayi aiki na kwarai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana amila saliha min zakarin aw unsa wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace wa huwa mu'min alhali yana mai imani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to za mu ba shi rayuwa za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum za mu yi musu sakamako ajrahum mu ba su lada bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa rayuwa mai daɗi tana cikin imani ne da Allah da aiki na kwarai amma duk mutumin da ba shi da imani da Allah ba da aiki na kwarai to ba zai samu rayuwa mai daɗi ba ko da ya samu abin duniya wannan dai al'ayat a tsayi ba ɗin Allah ba zai ba shi sai dai ya ta hauma hauma sai dai ita abin nan shi yasa za ga mutane akwai mutumin da shi ba abin da yake daɗi in ba ya fita kasuwa ba wallahi ba inda zai je ji daɗi saboda ka san hikimar saboda kasuwa akwai ɗauke hankali a kawo a lissafa a to shine jin daɗin ma'ana baya cikin hayyacinsa yana cikin hayaniya da kaza da kaza amma ana cewa an tayi daga kasuwa to zuciyarsa ta yi kunci saboda yanzu tunaninsa ina zai je samu nutsuwa ina zai je ji daɗi shi ba inda yake zuwa ji daɗi sai kasuwa kuma hikimar a kasuwar saboda ana ta hayaniya ne a miko a a lissafa a yau, eh, ina yake ya ake kaza ya dauki waya ana cewa an rufe kasuwa kuma sai ifada tana to ina zai yi duk inda ya taba ba daɗi dama iyalansa ba gidansa ba wajen jin daɗi ba ne saboda haka iyalan dama sun san ba wani baya bukatar su baya bukatar su to a ƙarshe in ya bar kasuwa tun da sai ifara laliban ina zai je ji daɗi wata rana ya ce bari ya je gani ko gidan kallo inda ake hayaniya ko zai dan samu nutsuwa in ya je gidan kallo aka yi hayaniya in an gama zuwa karfe goma sha biyu ko ɗaya kuma yana tunani domin yanzu bukatarsa izo ya kwanta yi bacci ne kawai <coughs> watakila in ya dawo gida karfe sha biyu ko karfe ɗaya in yi wanka dama ga abin nan ya sa shayi yana sha sai ce to bari kuma isa fim ɗin hausa da series na ɗaya da na biyu da na uku kowane dama minti hamsin hamsin ne ko awa ɗaya da minti goma sha ko da ashirin shi kuma zai kashe kamar awa uku yana kallo yana da iyalai fa matan shi uku ko huɗu amma wallahi baya jin daɗin ba zai iya zama yi hira ya ji daɗi dai saboda shi to be matar ma ka ta zo kusa da shi kuma da ma da alaka da yayi saboda haka in ya ga karfe biyu da rabi ko uku lokacin to wataƙila sai ya fara tunanin to yanzu kan wataƙila in ya kwanta ai zai bacci mai nauyi bukatar shi ya bacci mai nauyi har zuwa karfe biyar shida bakwai kafin ya tashi dama ba a tashi daga bacci ɗakin shi daban a gefe yake baya bukatar wani ya zo kusa da shi to in yayi wannan ne to in gobe kuma in ya tashi dama baya fita sai karfe goma zuwa sha ɗaya don yana ta bacci bai bacci ba zai har karfe uku duk fa wannan so yake samu abin da zai ɗebe masa cewa ya dan samu to kuma harka ce sai kullum saboda haka in ya tashi ya yi abin nan ya kada ya wane ne kaza ne kaza ne aka yi batun littafin littafin gida ya yi abin nan shikenan in ana yi kenan ya kuma ku fita kasuwa lokacin in ya fita kasuwa lokacin an sake yin hayaniya kuma rana ta faɗi kuma sai ifara jiya ya je gidan kallo ya kuma ina zai je ha bari in je gidan alhaji wani mu dan raba dare sai i buga a je a yi hira har karfe ɗaya ko biyu sannan i dawo gida bisa al'adar dai hakan ake yi kuma isa fim ko dai na indiya ko na wani abu almuhim sai ya haka zai ta neman abin da zai saboda bai da abin da zai yi na samun yardar Allah kullum bukatarsa me zai ɗebe cewa me zai ɗebe masa hankali haka za a yi ta har rayuwar ta tafi amma a makaranta a masallaci a wajen ban da shi wannan lissafin lissafin ka je shi wajen daurin aure a ah, halaje ya ga ga za a yau kaza kaza kaza duk zai zai zai nemi inda zai je shi kullum bukatar sa ina zai je dan samu walwala baya walwala a gidansa baya baya da inda yake da walwala yana sai lissafi kullum to saboda haka zaka tada in kuma ya ga a irin abokai alhazai ana tafiya umra zai ce shi ma bari ita ba umra amma ka san ina ke karewa a kasuwa a manya-manyan shaguna duk inda ka je babban shago zaka ka tar da shi ya je siyayya ka san ana shan shayi a shaguna ya zauna in sha shayi alaji abin nan sai a tare a shaguna irin manya-manyan shagunan to nan za a abin nan in an yi sa'a aka ce Allahu akbar irin da a Saudiya ana rufe shaguna sai ya tashi ba dan inda ba a rufe shaguna irin yanzu sai ya zama shi a shagon da ba sai ya je sallah ba saboda sallah ba ita take ɗebe masa kewa ba kullum yana yawo kuma yanzu an bada ba da masu ta ah, ana zuwa abin da riyal ko bari mu tafi riyal mu je mu kwana biyu sai ya bar maka ya tafi riyal can babban birni dama jidda kan ya saba zuwa kullum sai ya je jidda dan zai tafi jidda bayan la'asar a can zai yi la'asar saboda haka yana yawo kasuwanni yana abin nan har abin nan talatainin dare aikin fa kenan sannan in ya dawo kwanta dama baya fita sallah asuba kaga an je makan ma dai amma ba riba saboda ne alaka shi da ubangiji yankakkiya ce shi kullun abin da zai yi za ga aka ne saboda haka babu wanda zai samu alhayatu tayyiba sai wanda ya imani ya aiki na kwarai domin Allah ne yace man amila salihan wanda ya aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ko mace sai aka ce wa huwa mu'min alhali yana mai imani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba shine zamu bashi rayuwa daddada wala najziyannahum ajrahum sannan mu yi mustakayya na abin da suka aikata na kwarai din na mu ba lada bi ahsani ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka aikata a mustakayya da shi fafazal fazal muhsinuna masu takawa masu ihsani sun rabauta bi na'imid dunya wal akhirah da ni'imar duniya da lahira da ni'ima ta duniya da lahira wa hasalu ala alhayati at-tayyiba fi ad kuma za su samu rayuwa mai daɗi a gida biyu na duniya da na lahira fa inna tiban nafsi wa surural qalbi domin jin daɗi a zuciya da fara'a da surur na zuciya wa farahuhu da fara'ata wa lazzatu da ɗanɗanon daɗinta wa ibtihajahu da kuma wato wato yin ibtihaji shine jin daɗi wa ta da samun duma'nina da nutsuwa wan shirahahu da yalwa a zuci wa nurahu da haske wa sa'atahu da yalwa a zuci wa afiyatahu da lafiya fi tarki shahawati muharrama yana cikin barin sha'awa ta haram san haka kuma wal aksu bil aksi yace fa inna tiban nafsi wa surur qalbi jin daɗi na zuci da sururi da jin wato murna da fara'a wa farahuhu wa lazzatuhu da lazza jin ɗanɗano Wabti ibtihajahu da ibtihaj shine samun wato kajika cikin wani wani yanayi mai daɗi wato ma'aninatahu da zuciyar zuciyarka kwance ba ka da damuwa wan shirahu da yalwa a zuci wa nurahu da haske a zuciya wa sa'atahu da yalwa a zuciya wa afiyatahu da zaman lafiya na zuciya fi tarki shahawatil muharrama yana cikin barin sha'awa ta haram wa shubuhat al-batila da shubha ta barna batila batacciya wa huwa an-na'imu 'ala al-haqiqa kuma wanda ya kasance yayi nesa da sabon Allah yana cikin ni'ima ta haƙiƙa yana cikin ni'ima ta wala nisbata li na'imil badani ilayhi wato zuciya ce take jin wannan dadin wanda ba za ka kwatanta da daɗi na jiki ba a'a wannan daɗi ne da ba wanda yake ji sai wanda yake da wannan zuciya yana cin fara'a da jin daɗi da tumanina da kwanciyar hankali da nutsuwa da yalwa duk a cikin zuciyarsa fakatka na ya kulu ba'adu man ka hadhihi ladda wani sashi daga cikin magabata wanda ya ɗanɗana irin wannan jin daɗi yana cewa yana cewa law alimal muluku da sarakuna sun sani wa abna'ul muluk da 'ya'yan sarakuna ma nahnu alaihi abinda muke cikin na jin daɗi a zuciyarmu la jahaladuna alaihi bisuyu da sun zare ta kuba sun yaƙe mu da sun yaƙe mu amma mu muke cikin jin daɗi in ji su da nutsuwa da kwanciyar hankali su kuwa suna cikin masifa da rashin kwanciyar hankali duk da cewa suke mulki suke da abin duniya amma daɗin ba nasu bane daɗin na masu imani da aiki na kwarai ne su suke cikin jin daɗi su suke cikin murna da fara'a da kwanciyar hankali wakala akar wani daga cikin magabata yana cewa innahu la yamurru bil qalbi awqat yace wani lokaci zuciyata takan ratsa wasu lokuta a fiha wato idan na ji zuciyata ta yi daɗi na ji kwanciyar hankali sai in ce in kana ahlul jannati fi misli haza. idan yan aljanna in an je kiyama suna cikin wannan jin daɗi da nutsuwa innahum lafi aishin tayyib lalle suna cikin rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi ba shine abin da ka ɗanɗana akan harshen ka ba ko da jikinka ka ji daɗi ba shi bane a'a abin da ka tuni a cikin zuciyarka shine shine daɗin ya zama baka da wata damuwa hankalinka a kwance za ka kwanta ka yi bacci baka da damuwa baka da tashin hankali to wannan shine daɗin ka ji tumanina a ranka baka da tashin hankali baka da wani wata damuwa wannan shine jin daɗin amma inda za a baka duniya baki ɗaya da abin da yake cikinta amma zuciyarka tana cikin kunci da damuwa to ai ba za ka ji daɗi ai ba za ka more rayuwar duniya ba to aljanna ma daga cikin mafi girman ni'ima shine me za a cire maka dukkan wata damuwa aljanna babu damuwa baka da wani tunani na abin da zai tayar ma da hankali sai nutsuwa sai kwanciyar hankali wala tazun anna qawluhu ta'ala kada ka zaci cewa fadin Allah ta'ala innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai suna cikin jahimi ma'ana azaba kar ka dauka cewa muktasun bi yawmil ma'adi faqat wannan bayani sai an tafi lahira kawai a bal ha'ula'i fi na'imin fi durihim mutanen kirki innal abrara lafi na'im a gidajen nan guda uku shine a duniya da barzaho da kuma lahira duk suna cikin ne na'im ni'ima mutanen kirki a wannan duniya din suna cikin na'im kullum ina gaya mana in aka ce lafi na'im ba ana nufin ya tara abin duniya ake nufi ba a'a yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali haka a barzahu Allah ta'ala zai ba su nutsuwa da kwanciyar hankali hakanan an tafi lahira suna cikin ni'ima a gobe kiyama fajirai kuwa a duniya ko da sun mallaki abin duniya suna cikin jahimi ne suna cikin jahimi ne suna cikin masifa haka a barzahu bayan mutuwar suna cikin masifa jahimi haka nan an tafi kiyama suna cikin jahimi wa ha'ula'i fi jahimin fi durihim salasa fajirai suna cikin jahimi ma'ana wuta da azaba a gidajensu guda ukun nan wayu lazzatin wa na'imin fi dunya yace wani lazza wani daɗi ne da ni'ma a duniya atyabu min birril kalbi. fiye da zuciyar da take mai da'a ga Allah wa salamatu sadri zuciyar da take wankakkiya ba ta da damuwa da kowa wa ma'rifatu rabbi ta'ala zuciyar da ta san Allah ta'ala wa mahabbati zuciyar take kaunar Allah ta'ala wal amali ala muwafaqati zuciyar da take aiki wajen neman muwafaka da abin da Allah yake so ai ba zuciya ta fi samun birri irin wannan ba wacce ta fi samun ni'ima da jin daɗi irin wannan zuciya wa halil aishu fil haqiqati illa aishul qalbi salim wai shin rayuwa kan mai daɗi ta haƙiƙa ba ita ce rayuwar zuciya kubutacciya ba wacce ba ta da damuwa wa kan ta'ala ala khalilihi alaihi har Allah iya bi annabinsa khalilinsa annabi Ibrahim alaihi salam bi salamati qalbihi cewa zuciyarsa wankakkiya ce fa qala sai Allah ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim daga cikin waɗanda suke kan tafarkin annabi Nuhu akwai annabi Ibrahim iz a rabbahu bi kalbin salim ka tuna annabi Ibrahim da ya je wa ubangijinsa da zuciya wankakkiya wacce take ta kubuta daga dukkan sabo wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan sannan zuciya ba ta samun salama da aminci baki daya hatta yaslama min khamsati ashiya sai ta kubuta daga abuwa guda biyar ita ce take zamowa alqalbu as-salim inji al-hafiz ibnu al-qayyim Allah ya masa rahama yace wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan zuciya ba ta samun salama ta zama alkalbu salim kubutacciya hatta yaslama min khamsati ashiya sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar na farko min shirkin ya zama zuciyar babu shirka a cikinta yunakizu tauhid shirka da take warware tauhidi a'a zuciyar tauhidi ne tsantsa a cikinta wa bid'a yukhalifu sunna sannan zuciyar ta kubuta daga bid'a wacce take kishiyanta sunna domin duk zuciya salima to ita ce wata ke kan tafarkin annabawa ba tafarkin bid'a ba wa tukhalifu al-amr wa shahwa tukhalifu al-amra sannan zuciyar ta kubuta daga sha'awa wacce ta saba umarnin Allah a'a zuciya salim ita ce wacce abinda Allah yake so ita shi take so abinda Allah yake so ita wannan zuciya shi take so to wannan ta zama alkalbu as-salim duk wata sha'awa da ta saba wa abin da Allah yake so ba ta san shi ce zuciya ke wa ghaflatin tunaqidu dhikra ita ce zuciya take fadake a farke take zuciya ce wacce ta saba wa mai gafala kullun tana cikin zikiri da tana Allah da tana lahira wannan zuciya ita ce alkalbu as-salim ba ta gafala gabarin tana Allah ba ta gafala ga barin suna lahira wa hawan yunaqidu at-tajrid wal ikhlas kuma zuciyar da ta kubuta daga hawa shine son zuciya wanda yunaqidu at-tajrid wal ikhlas yayi cikaro da abinda Allah yake so na at-tajrid ma'ana bawa ya zamo ya tsiraita daga komai sai abinda Allah yake so bawa baya aikata komai sai abinda Allah yake shine ikhlasi komai zai yi dan Allah to zuciyar ta samu waɗannan abubuwa guda biyar ita ce alkalbu as-salim mai cike da tauhidi mai cike da sunna mai cike da bin umarnin Allah ba bin sha'awarta ba mai cike da zikiri suna Allah da tuna lahira ba gafala ba mai cike da ikhlasi da tajridi ga Allah zuciyar ta yarda ta sallama wa Allah baki da wannan ita ce alkalbu as tana cike da abubuwan nan guda biyar saɓanin? kishiyoyin waɗannan abubuwa guda biyar wa hadhil khamsa waɗanta abubuwa guda biyar da aka ambata hujubun anillah hijabi ne shamaki yana hana bawa ya kai ga Allah shirka tana hana bawa ya samu matsayi a wajen Allah bid'a tana hana bawa ya samu matsayi a wajen Allah bin sha'awar zuciya tana hana bawa ya samu kusanci da Allah gafala da manta Allah da manta lahira tana sa bawa in nesa da Allah sannan riya da rashin ikhlasi yana sa bawa yi nesa da Allah saboda haka waɗannan duk hijabi ne da ke hana bawa ya samu karbuwa ya samu shiga cikin ainihin wato wato matsayi na cikin bayin da suke kusantar ubangiji subhanahu wata'ala wa tahta kulli wahidin minha anwa kathira karkashin kowane ɗaya cikin abubuwan nan guda biyar akwai nau'i nau'i masu yawa ta tazammanu afradan la hasil wato ya kunshi abubuwan da ba su iya gididdiguwa suna da yawa ولذلك dan wannan ne ishtaddat hajatul abdi bukata ta bawa sai yawaita bal daruratuhu larurarsa ila an yas'ala Allah ta'ala an yahdiyahu cewa bawa yana da bukatar shiriyar Allah izuwa as-sirat al-mustaqim tafarki wanda yake mai karki domin ba yanda zaka samu shiga cikin wannan yabo da Allah ya ga Annabi Ibrahim yace wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim kana so zuciyarka ta zama alqalbu salim ka samu shiga cikin wato bayin Allah wanda Allah yake suke samun kusanci ga Allah sai ka ka roki Allah ya shiryar da kai as-siratu al-mustaqim to in ka samu wannan dace sai ka samu zuciyarka ta zama cikin alqalbu salim abu wannan guda biyar ka same su a zuciyarka kishiyoyinsu kuma ka yi nesa da su to larura ce a ashe kullum ka roƙi Allah hidina sirata almustaqim Allah ya ɗora ka tafarki mi kake wanda zaka samu dacewa ka shiga cikin bayan Allah wanda Allah yake yabar masu zuciya ku fitacciya zuciyar da in ka je kiyama da ita ita ce zaka samu tsira karkashin ta da Allah ya bamu labari cewa ranar alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata to sai ka kiyaye waɗannan guda biyar shine zaka samu tsira a can awwan nan guda biyar zuciyarka ta zamo cikin zukata wanda in an je lahira da su to an tsira wanda Allah yake ranar da la yanfa'u malun wala banun ya'ya da dukiya ba sa amfana kowa sai wanda ije wa Allah bi kalbin salim to yanzu ake so ka mai da zuciyar taka ne alqalbus salim kuma ka yi abubuwan nan guda biyar da aka ambata ka cika su da ita kishiyar su kuma ka yi watsi da su in ba haka ba to lalle kana da jan aiki a gaban ka shi yasa malai yake cewa wanda yake nuna larura ce ashe kullum mu roki Allah ya datar da mu ila as-siratal mustaqim falaysa al-abdu ahwaja minhu ila hadhihi da'wa yace bawa bai da wata addu'a da ifi bukata irin wannan ta suratul fatiha ihdina A sirat al-mustaqim wa laysa shay'un anfa'a lahu kuma babu abin da zai bawa amfani irin ya samu dacewa da me al ila sirat Allah ya datar da shi ya shirye da shi zuwa tafarki ne kake fa min a'zami uqubati dhunub daga cikin manya-manyan uquba na zunubi shine al-khuruju an as-sirat al saban Allah yana fitar da bawa daga hawa kan siratal mustaqim fi dunya wal akhirah a duniya da lahira kaga in bawa bai kasance akan as-siratul mustaqim ba ai ya a duniya ba zai abin kirki ba lahira kuma dama ba ta kowa bace sai ta wayanda suka je wa Allah da me ta farki wanda yake zuciya take alqalbu salim shi kuma tun a duniya bai hau kan gwadaban da zai kai shi wannan as-siratul mustaqim din ba ya samu alqalbu as-salim shikenan ya tabi Allah ka tsare mu yan uwana saban Allah umi ne gabawa saban Allah illa ce gabawa duniya da lahira kaɗan ya lissafo mana ka duba darasin da muka yana lissafo illoli na saban Allah ya kamata mutane mu ji tsoron Allah duk abin da yake na sabawa Allah ne mu kiyaya saboda aƙiba da ƙarshen abin da yake haifarwa na masifa a duniya da lahira Allah ta'ala ya mana afuwa Allah ya kare mu daga saba masa Allah ya tabbatar da mu kan asiratul mustaqim Allah ta'ala ya ba mu aminci a ƙasar mu da kwanciyar hankali Allah ya yi mana dukkan masifu Allah ya musanya mana kunci da yalwa ya musanya mana tsoro da aminci Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu ba mu lafiya da aminci da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum